ba shi ba ikiyo ba shi ba ka abun amma kai kuma a jikin ka baka san ma me ake ciki ba wannan zai ba wuce to ni na kan cewa ta za na karban kasa to ɗauki kasa ina a lokacin na da kasa ce da tsada da ɗaukan kasa ɗansa manya-manya ne riginan ne baya ɗaukan ƙulanari na ce to na bukatan guda biyar sai ɗaukan guda biyar ka sai na ce masa kasa ce ce kai kana yaro za ka rariya za ka yi fa'aikar rake ai mun yi da baba ne duk wani kasar da ka karɓa ka da duk kasar ɗin da kake so a yi na yana ce masa na cikin da kai da karɓi kuɗin kasa kawai da ne ike to ai na sa ba ba ba ike to baban ya gani ne sai ita Allah na gani har gobe yaro nan ina kallon shi da wannan maganar inda dan bahaushe ne mai kake tsammani ba ma an ce sai bai sauke sannan kuma ita nan ita ta ta sai zai san yadda zai haɗa tsakanin mu yadda za mu hau in ya yi ƙoƙari. Ba ka dan bahaushe yake yanzu nan zai ɗauko daga uban shi kana tsaya kana ce masa kaza zai yaje sa ba shi da naka. to yadda ya ɗabi ban na uban shi ɗauki naka kai ma na kan zai aje ki ɗauki na wuri tarbiyyar mu yaushe ta suka lera su da taskarin amma dai ta gani akwai abin da bai kamata mu ta turawa sun yi aiki a kan mu aikin da ba sai ba sauran kabilu da mu suke jin sauran yan ƙananan kabilu ta ce su ba mana wahala ba mu ku mu da wahala sai isa suka mayar da ƙarfinsu a kan lalata mana ƙoƙari lalata mana tarbiyya mu al'umma fasawa mu yan arewa tuma mu fito makaka amma ko an arewan hausawa hmm? ba tsakanin aiki su kai ba don yanzu duk wanda ke a cikin mu zai ma abin kunya bai damu ba kaga yanzu ga zai mutum shi ce a ah, sai amma fa kun yi kokari mu ma muna bukatun taimako mu ma kuma ku taimaka ba mu ma ku kai mana namu a'a eh to ya gane na gane abin da ke suka ce ce sai suka abin da suke bugawa kaga yanzu misali ai zarka duna da Katsina za aka ba ka rabar su ko rabar sun da kai ba mun ke da kafa ba na ta in da can kina da Benin ne in ta in suka kullo suna magana ba ma wani wanda zai daga sai ya ne ake eh? amma yanzu ma yanzu ma abin da ke su ne a gaba jihar su aka ba ci wannan aka ba amma da an ba ya ta maka ai sai misa ciki wani misali na banza har misalin da a sai girki ne kuma ko za su girka za a ba ka girka mutum ka za za samu za a ba ka girka karfin to gazawar zikiri ne shi zai dama gazawar zikiri ai su kan wasa na su su kan na wannan ya fito ba da ina ma sai ba da abin nan na ci ku da muka yi abin nan ki zo da nasu mummuna su tashi a su kawanta shi su yi kanti su kalele tashi su kwarzon tashi karya da gaskiya su ɗaɗɗauna ku su hukku da shi su ɓaɓɓata shi kuma mutanen ku za su tafi da kansu suke kusa nasu suna kuna ku su nasu su ɓata nasu su ɗauko nau'in sa suna gudanar da shi. Ya yi sa'an ga shagarar fikiri wanda ban gazawar fikiri gaskiya da labari ya shi, Wanda ko bai da gazawar fikiri dole a yanzu dole za a duba a mu'amalan mutum ne za a kalla ba a karatun da ba. za ka ga da dama masu kiran gazol fikiri ba su san gazol fikirin ba gazol fikirin ma ya ce su amma suna maganan masoniya suna maganan gazol fikirin suna maganan kaza in ka bibiya gazol fikirin ke juya su inda suke zaune Masu hmm? jira, ai, akwai shirin da aka yi. Eh gongora, eh gongora. Kuma ma da ƙarfin ya a kai kawai da suka mu aka ba mu aka ba. Saboda ka nan gafan su suna sabbin bisa ɗari musulmai ne. Amma ko maka yi maki ma ba ba. Ana ba da ba ta yi maki. Eh? To shi kenan ba su yi maki ma ba ba da wajen. Rashin sunan ma ba gara ba ne ba, faro aka samu amma da aka samu hancin sa daga baki kafa. A dubi ba abun da aka yi a wani tafin kwana bakwai takwas da ta wuce. Ana da aka tashi aka ɗauka aka ce zo ka da wakil kallo. Aka ta kallo ya ka ɗauki ta ɗaga ba. Shi wancan kallo aka gaishe. zo ka zana ka ga da ake mulki na wata rana sai ka zama shi shi ke nan karin da suka yi. kuma ya yi aikin da kaman wancan nagarin suka biyu baya ma da amma da kwayan san garin suka biyu zai yi ko zai bata ko zai mai da su kaza ko zai to to su suna da wannan kwallon mu ku ba mu wannan kallon kawai abin da muke kallo waye zai bani idan yanzu an yaji a ah, ga eh, ai ga oka oh, kamfanin ka kaza ba dole ta ba ga kaza din ka san waje ga kaza din ka waje sai ba mu ne yaran naka ba me to mu ne zamu da kudin ba mu tara ba ba Ike da yanzu haka zai dauka ke makala ana hawa ku da matan haike to ka gane kuren ka da wannan kanan aika muku kike da ba ma wani ba tashe shi zai yi ne kawai ta inda kada yi tunanin wata ran ya dawo bari mu mai karatu mana magana hawa ce ta janyo wannan magana. shi kenan wancan kuma ya kawo maganan kabila kaza kaza maganan kaza a ce ai da lamarin nan abu ne da ita ma ta kaɗo ko su shi gefe kai masa kaza cikin karatu ma kai masa karatu don akwai karatu da ba ɗan ba karatu ne ba gaba ɗaya an yi karatu ne don halaka mutane da shi alkhamisu الفكرة في في مقابه الصورة tun da hanya ne da za a rage san abin din allati tad'uhu nafsuhu ilai daga ɗaya bangaren a dan uwan hawa ani yin tunani akan munin fi maqabihi sura munana abubuwan da ke fata sauran allati tad'uhu nafsuhu wanda ran su take kiran shi ilaiha zuwa ga wannan suran sai ka nemo munin ta munin suran ilaiha إن كانت معروفة أن سنت بالإجابة له أن ذات أمصر ولغيره فيئس نفسه يتجرنف أن يشرب يشعر من حوض تريده الكلاب إي إذا rai na أبو abu كان kai ne kake son ta ga kanta ta ga su jin da take yanzu ta fa baya ta fa wancan to sai ta kwatanta ta ta wannan din nan inda ga ta can dace ta kaso wannan ya zo ya yi kashi wancan ya zo ya yi kashi wannan ya zo ya yi kashi wannan ya zo ya yi kashi sai ta kai ma kabila ya haka kashi an haɗa su da shan da gida in ka gama biyan bukata ka fati ka kulle a kan kan kwakwalwa za ta gane wannan shi ne ake buga maka misali yin mutum zai kyamaci ruwan da kan nuka ce shilafa shishar ta gama ta kan wuri ka kan nuka ba ka shan kan yi shariba in haudin tare da hulkida wadda abu kama kila ne sa'aturuku wasu lakon sharafan wa لخفتة سائر الشركاء فيه haka ta wannan hanyar mutum tun fili zai daina neman karuwai a na koma gargajiya wani nan matan da zamani yan hotel da yan menene yanzu ba su ba tsaro ne ba yan makaranta ne aka ɗebo yan jami'a aka ɗebo yan gari kaza aka ɗebo yan wane ne tsarka ne wane ne ke yi ga mutum kamar da hankali ake bai da kai yar makaranta sosai da ka ɗauko ta to ai ka san ta yi da wani wani ɗauko ai ba ka gani yanzu masu masu abin nan wata kanta ta canza ba ga mutum ya tafi musamman manyan mutanen nan ya tafi ya tafi ƙauyensu ya sake shiga gaban ƙauyensu ya wuce can inda mota ba ta zuwa sai ke can ya fi kama ko suna ɓanna ba irin masu ɓanna da lafifi ba. Da dama yanzu masu hankali sun fifita yiwa aure daga ƙauye. Ko da ɓanna a can ɓanna kwalliya ce a kan tafa. Kwalliya ce. Ike ta a tsaro ku wasu na kan. Don daina alaƙa da ku. soyayya da ku ba don komai ba sharafan saboda na ji karfin ku ba izza na fi ku izza lekestati ba komai yasa ba ko asali kuna da munci lekestati sa iri shuraka yi saboda kancin wanda suke auren sai in kaga wani yazo ya ne yana neman yarinyar da kake ne wace a a a har a kina sauraron su na haƙura a na haƙura a a zan rabu da shi to ai na riga na zan kutare na barki ne na daina neman ki ba dan kuma ba ki ne, ha irin su wani ke neman ki ha irin su wani ke neman ki wanda ni na san su yan iska ne na gidi sannan so fice zuwa wurin shayi shi kenan an gama samun da kana ban ji ba ai an yi auren a shirya mun da Yesu wannan ba a yi ba ma ba ba a ba ya kana ɗaukan ta da kima kana ɗaukan ta daraja kana tsaman wani mata magana amma sai ga wani ya ce wance ina wuni ta ce ya kaza wani ya ya kaza wani ne ya kaza suna magana sai su ce a a kan ya wanda za ka yi masa magana ta zan zage ka daga sama har kafa me isa ai ba ta da hankali ya ce a'a me ce ce yar kauye ce na gaba to yanzu ya zai a same ta daidai dai samu ba shi kuma ba wanda zai yayin da ke maka kafa wannan ita ce ya da bakin mutane da ya kamata sai na zo mutane za rubuta in sai na zo na bukuwa na fuskanci mutane za rubuta tarihin wannan da ke ba amfani sune sunanta in kuna iya amfani da ita ko amfani da ita bai ba amfani sun so ka zo wani zo yi mata magana ke sai ba ka isa kai magana da ni ba ni yar masu mutunci ne na fi karfin ka na fi ƙarfin wani yaro zai magana da ni da rashi dole sai ka bi ta kafa wana shi ne bayan ya gama abun da zai yi in akwai magana shi ne zai yi magana amma ba kai sai ka ji izza hmm? wannan musawa wannan ita ce izza ita ce karanci amma ba a abin da in ta rubuta wani rubuta mata wasu kare ta kafin ba ba ga abin da wani rubuta da masa bakara ana shi kun yi zai same ka iya yi hanga ka kai turo wanda zai hanga ka Sina barku da ba don komai ba saboda safi Eh, sa iri shirka ita ke ko ala akar ka an ba shi haka saboda kada wani zai tambayi bakin gobe?